الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa wannan lokaci mai albarka a yau lahadi sha shida ga watan al-muharram shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da tara ga watan sha daya shekara ta 2014 muna cikin littafin mu na ahkamul jana'iz wa bid'aha na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukin sarki yayi masa rahama muna cikin mas'alan sallah za mu tashi a mas'ala ta 60 da ya kawo aka abin da ya shafi sallah da yake bayani wa taharumu salatu wal istighfaru wat tarahhumu ala al kuffari wal munafiqina wato wa taharumu salatu wal istighfaru sallah da istighfari tarahum da rahama nema musu rahama haramun ne akan nau'i guda biyu nau'i na farko al-kuffar kafirai nau'i na biyu al-munafiqin munafiqai da suke amsa sunan su musulmai ne alhali a bayyane ne kawai sun boye kafirci su ake kira munafiqai wannan nau'i guda biyu haramun ne musulmi ya bude baki ya nema masu gafara ko ya nema masu rahama ko kuma yi sallah akan gawansu dalili qaulillahi ta'ala تبارك وتعالى ولا تسل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون سورة التوبة آية تمانين دا ونن آية تزو الله يكي قيام النبي صلى الله عليه وسلم Walatu salli ala ahadin minhum mata abadan kada ka yi sallah akan ɗayan su da ya sake mutuwa har abada mana munafikai kenan wala taqum ala qabri kada ma ka tsaya a gabarinsa domin nema masa gafara ko rahama domin su inna innahum kafaru billahi wa rasulihi sun kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa matu wa hum sun mutu suna fasikai saboda haka Allah madaukin sarki nan kai tsaye ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam sallah akan munafiki ko kuma kafiri sababu nuzuli hadhihi al-aya malace sababin wato saukan dalilin sauka wannan aya ma rawa bin Umar wa abuhu wasiyaqu lahu qala sai abinda Abdullahi dan Umar ya ruwaito da babansa amma wannan lafazin na Umar ne ba na Abdullahi dan Umar ba qala لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه متلوكش دا عبد الله بن أبي بن سلول يا متو سيأك كراء النبي صلى الله عليه وسلم يزوي مسسلا أو تروايا تن ɗansa yana da ɗa abdullahi shi ma sai ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ce zo ya yi ma babansa sallah kuma ya bashi rigansa ya yi masa likafani da alkebbansa duka annin sallallahu sai ya aikata falamma qama rasulullah amma yanzu umar ne yake ba da labari wannan hadisi falamma qama rasulullah sallallahu lokacin da annabi ya tsaya zai masa sallah wa sabtu ilai sai na yi tsalle wajen gaban annabi sallallahu alaihi hatta qumtu fi sadari na tsaya a kirjin annabi zan ture shi don kada ya masa sallah fa akhadtu bi thawbihi na rike tufan annabi sallallahu alaihi wasallam zan jawo shi zaka masa sallah فقلت يا رسول الله أتسلي على على عدو الله ذاك يسلى أكمك إن الله ابن أبي بن سلول وقد قال يوم كذا كذا وكذا أعدد أعدد عليه قوله واتو باي يا فدي رانا كذا أرانا كذا يا فدي كذا ده كذا بمعنى يا فدي كالمؤمن ده يا saba faɗa na yau da kullun na ƙin musulunci na zagin annabi da yake faɗi la'in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azz minha الأضل دب وأن كالمؤمن سلي قالوا نشهد إنك لرسول الله ولا يعلم إنك لرسول يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمان دك وأن أنا مغانا أكنشي عبد الله بن أبي بن سلول دي عمر سينا fara ididdige ma annabi sallallahu alaihi wasallam qawluhu fadan maganganun da yake gaya ma annabi maganganun da yake fadi game da musulunci duka kuma gaci yau zaka masa sallah alaysa qad haka allahu an tusalli ala al munafiqina Allah a ce bai hana ka kai sallah akan munafikai ba faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya masa astaghfir astaghfir astaghfir astaghfirullah lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allahu lahum ce Allah ai ce ka nema masu gafara ko kada ka nema masu gafara in ka nema masu gafara so 70 to falan yaghfir Allahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba fatabassama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala wannan maganan Umar ne kenan wato Umar yake faɗi gashi Allah ya gaya maka yanzu zaka nema masa gafara ga Allah bayan Allah ya gaya maka ka nema musu gafara ko baka nema ba in ka nema su saba'in ma har abada Allah ba zai gafarta musu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi wa qala akhir anni ya umar ka bani wuri ya umar maza ka bani wuri falamma akthartu alaihi qala lokacin da na yawaita masa in ce zaka masa sallah ya rasulullah ga abinda Allah ya fada qala sai annabi ke ga ya umar inni khuyirtu an bani zabi ne faktartu sai na zaɓi don an gaya mana istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko ka nema musu gafara ko kada ka nema musu ni kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ufun ne mai rahama sai na nemi in nema masu gafara tunda zabi aka bani kad kuyirtu an bani zabi faktartu sai na zabi in nema masu gafara din domin Allah ya in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfir Allah lahum law a'lamu anni in zittu ala 70 ghufira lahu la zittu alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam da na san in na kara akan 70 din nan za a gafarta masa da na kara to amma kila ko ya kara din ba za a gafarta maza ba tun ya mutu yana kafiri mai ana wannan yana nuna tausayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallama mu'amala irin na annabi sallallahu alaihi wasallama sai ke fadi qala innahu munafiqun shi fa munafiki ne Umar yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam qala fa salla alaihi rasulullah sai annabi ya masa salla wa sallaina ma'ahu yi salla tare da shi wa masha sallallahu alaihi wasallam ma'ahu annabi ya sake raka shi zuwa inda za a binne shi fa qama ala qabrihi ya tsaya a kabarinsa hatta furiga minhu har aka gama binne shi tumman man sarafa sai muka tashi muka tafi falam yamkut illa yasiran ba mu tsaya ba sai kaɗan da lokaci kaɗan hatta nazalat al-ayatani min bara'a har wa'annan ayoyi guda biyu na suratul bara'a suka sauka wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan suka ƙara wato ƙarfafa maganan Umar yana da shi abin da ake kira muwafaqat na Umar radiyallahu anhu zai faɗi abu sai aya ta sauka ta yi supporting abin da yi ana kiran su muwafaqat suna nan da ya malamai sun tattara su a littafi mai zaman kansu muwafaqat Umar lokacin da Umar ya yi wani abu annabi ya faɗi kaza ko kuma aka yi jariya Umar ya faɗi sai ga aya ta sauka kan abin da Umar ya faɗa to wannan yana daga ciki muwafaqat ɗinsa radiyallahu anhu ila qawlihi wa hum fasiqun قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق بدغنا النبي صلى الله عليه وسلم بي تبا صلى بي ساكي صلى اكوني منافقي با ولا قام على قبره بي ساكي سيا قبرين سبا حتى قبضه الله هر الله شي ما يكربيش صلى الله عليه وسلم قال yanzu Umar kenan sai fa ajibtu ba ba'du min jur'ati ala rasulullah nake mamakin kaina yadda na samu jara'a a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ina tunkure annabi annabi yana so yana yayi sallah ana masa wahayi amma kuma ni ko ina tunkuɗe shi kada ya sallashi daga bayan zo ina ta mamakin kai haka ne haka gaba a ga annabi sallallahu alaihi wasallam yau mai zan ji umar wallahu wa rasuluhu a'lam wannan shine kaga umar sai amfani da wato abin da ya sani na halayen shi wannan mutumin munafiki ne dama annabi sallallahu kuma ya amfani da zahiri tunda yana da shi musulmi ne an kira shi zo masa sallah kuma zo yi sallah ta ɗaya bangaren kuma ɗansa yana da cikin manya manyan sahabbai shi ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo ya masa sallah ya ba shi rigan annabi kuma ya riga ya sani duk waɗannan abubuwa za su amfane shi ba to bari da dama dan don ya samu maslaha na wannan dan tashi nashi to shi yasa annabi yayi wannan yayi masa sallah saboda shi ɗansa babban sahabi ne idan annabi yake masa sallah kaga zai ji a jikinsa to shi da annabi ce sallar da rashin sa ɗaya ne to bari ma yi kawai don ya daɗa ma ɗan kawai <clears throat> take kuma Allah madauki sarki ya saukar da aya ya hana annabi sallallahu alaihi kada ya sake yin haka kada ya sake nema musu gafara kada ya sake musu sallah wannan hadisi Imam Buhari da Nasa'i da Tirmizi da Ahmad suka rawaito wannan hadisi <clears throat> a ɗaya hadisin عن المسيب بن حزم رضي الله عنه قال وانا شيني بابا سعيد بن المسيب انا كم من يمن ينسى بشي مسيب بن حزم صحابي radiyallahu anhu shi ɗansa kuma shine sa'id da ake kira akhirul muta abin nan ko akhirul mutaqaddimina ne ko shine da cikin manya manyan sahabbai ai tabi'ai da suka ga sahabbai asharatul mubashshari na gaba ɗayansu shi wannan sa'idu bin musayyib din to shi musayyib din dan hazan radiyallahu anhu kala lamma habarat aba talib alwafat lokacin da abu talib mutuwa ta halarce shi ma'ana lokacin da mutuwansa ya zo jahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sai ya zo masa fawajadahu indahu sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya samu a wurinsa ya samu aba jahalin wa abdullahi bin umayya bin al-mughira da aba jahal da abdullahi dan umayya dan mughira suna nan su ma suna zaune a wajen abu talib annabi kuma ya zo wurinsa wancan mu yi magana a akan munafiki kenan yanzu sai nau'i na biyu shine kafiri wanda ba musulmi ba wanda shi ma ba a nema masa gafara ba a masa sallah kuma ba a nema masa rahama فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم النبي سيكي فقال يا بفانا إنك أعظم الناس علي حقا kai ne mafi girman mutane haƙƙi a gare ni wa hasanhum indi yadan ka fi kyautata mun kuma daga cikin mutane gaba daya da wanda ya kyautata ma annabi ya kare annabi ya taimake shi da da shi annabi ke alfahari yayi abin da ya ga dama shine wannan Abu Talib din don Qurayshawa suna tsaro Abu Talib sun san yana da mutane yana da jama'a kuma yana tare da su ba su saba masa to shi ke kare annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana ta yawaita aibanta gumakansu sun samu wani yaro suka ɗauka kuce za su ba abu talib wannan yaro ya miƙa musu annabi sallallahu alaihi wasallama su je su gama da rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ji su kenan sai annabi ce tir da shi abu talib ce tir da abinda kuka zo da shi yanzu kuna so in ba ku dana da tarbiyyantar da shi ku je ku kashe ku ba ni dan ku ko kuma ya tir ba zan iya bai ce ko da duk abin da zai faru sai dai ya faru zan kuma kare shi ce je kai duk abin da kake so kai zan kare ka to kaga yana da cikin mutane wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake girmama su suka kare annabi sallallahu alaihi wasallam shi Abu Talib shi Abu Talib kai baban Aliyu radiyallahu anhu sai ke fadi annabi ke gaya masa kai ne kafi haƙƙi daga mutane a kaina kai ne kuma kafi kyautatawa gare ni wala anta azamu alayya haqqan min walidi kai kafi girma a wurina akan mahaifina in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke gaya masa ga abin da yake so ya gaya masa fa qul la ilaha illallah ka faɗi wannan kalma kawai la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah kalman da ni zan tsaya maka da ita in ka faɗe ta a gaban Allah ka bi ma'ana ka shiga aljanna فقال abu جهل abu جهل yana jin wannan sai ya bude bakinsa da shi da Abdullahi bin Umayya bin Abi Umayya ya aba talibin ya kai baban talib a targabu an millati Abdul Muttalib yanzu ka bar wato addinin Abdul Muttalib babanka ka bar wannan addini ka koma addinin yara falam ya zali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ariduha alai annai bai guce ba yana gaya masa ce ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu bika biha inda Allah kalma guda ɗaya wanda zan maka shaida an tsaya maka a gaban Allah saboda wannan kalman su kuma wa yu'idani lahu su kuma sai sake maimaita wannan kalman tilka al maqala su ce atarghabu a millati abdul muttalib kalman da za su maimaita masa kyau kenan hatta qala abu talib akhira ma kallamahum huwa ala millati abdul muttalib karshen kalman da ya fara shi fa shi kan fa yana kan addinin kakansa abdul muttalib ba zai bari ba duba kaga kaga miyagun abokanai kenan shi yasa mutum zaka yi abogi kai abogi da mutumin kirki har karshe sun bi sun hana shi kalman shahada annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabansa yana cewa ka faɗi kalma ɗaya kawai su kuma suna kawo masu shi kuma bai so ya saba musu a wani riwaya ce abinda kawai ya hana shi kada a ce wai rakin mutuwa ne yasa ya bar addinin baya shine kawai damuwansa wannan shi kawai ya tsorata ya ga mutuwa yanzu ya canza addini kaga abokanansa kenan suka zauna tare da shi suna lakkana masa suma to garshen kalman da ya faɗa wa ba ay yaqula la ilaha illallah ya ki faɗi la ilaha illallah qala laula an tu'ayyirani quraish gashi ma ba don kada quraisha su aibanta ni ba yaquluna su dinga faɗi inna ma hamalahu ala zalika aljaza'u abinda ya hana ya sashi yayi wannan kalman kawai tsoro ne raki ne na mutuwa la farartu biha ainaka ce da na faranta maka rai da wannan kalmar ya rasulullah amma tunanin sa kawai kada ya fanta shi astaghfirullah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka sani sallallahu alaihi ce wallahi zan nema maka gafara muddin ba hana ni ba ma muddin Allah bai hana ni ba sai na nema maka gafara saboda yadda yake a ran annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha al muslimuna daga nan da musulmai suka ji su ma sai suka koma yastaghfiruna li mautahum alladhina matu sai kowa ya koma yana roƙa ma matattunsa gafara wanda suka mutu ba su musulunta ba tunda ya ji annabi ce zai roƙa ma wannan gashi bai musulunta ba to ma sai suka samu to shi ma wani babanki ya mutu wani yayansa wani kaninsa bari nema musu gafara su ma wa hum wanda suka mutu suna mushrikai fa anzalallahu azza wa jalla shine Allah ya saukar da wannan aya ma na lin النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بايا كسنشي واقع النبي لو أن دسكي إيماني سنيما ما هو أن دسكي مشركي غافرة كودا مكسنتنسو ne bayan ya bayyana masu su ‘yan wuta ne sai Allah ya saukar da wannan aya sai ya hana su nema musu gafara wa anzalallahu fi abi talib sai kuma Allah ya saukar da aya ka Abu Talib fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alim bil muhtadin sai Allah ke ga ma annabi kai din ya Rasulullah ba ka iya shiryatar da wanda kake so sai dai Allah yana shiryatarwa ga wanda yake so shine masani ga abu wanda yake mai shiryuwa shi Allah shike sanya shiriya a zuciya shi annabi sallallahu alaihi wasallama hidayar da yake yi hidayatul irshadi ne kawai shi kuma Allah shi ke hidaya na at-tawfiq wannan akwai bambanci don a wani wuri an ce annabi innaka la la tahdi ila siratin mustaqim kai ya rasulullah kana shiryatarwa ne zuwa ga hanya wanda take daidai anan kuma innaka la tahdi man ahbabta shiriya shine annabi nuna maka ba ga hanya mai kyau ga mara kyau irin wannan shiriyan annabi kamar mutum ne zai yi tafiya sai samu wani ina gari kaza yake sai ga nan ta nan in ka so nan shine hanyar gari nan kuma abin nan sai ga nan bai masa ba sai ya bi nan kaga shi kenan to shi shari'ar na Allah shine na tawfiq Allah ne ke datar da wanda yake so haka nuna mai hanya ya bi hanya mai kyau to sai annabi sallallahu alaihi wasallam hidaya na irshadi yake shirkar da mutum ga abu mai kyau ga mara kyau to shi kuma Allah shi ke datar da mutum har ya bi mai kyau din to anan ne wannan aya ba karo da ɗaya ayan innaka la tahdi ila siratin mustaqim da innaka la tahdi man ta kowane hidaya akwai yadda take shine wanda muke roƙon Allah ya babu kullum ihdina siratal mustaqim hidayatu tawfiq kenan amma shi annabi hidayatu irshad ne kiran mutum ne yake yi ga alhairi ka zo ka bi kama kaga wannan annabi ya kira shi zuwa ga alhairi amma bai bi ba saboda Allah bai sa masa hidayat na tawfiq ba sai ya fari kalma da ya cika da ita wannan hadisi imam bukhari da muslim da imamu nasa'i da ahmad da ibn jarir a tafsirinsa duk suka rawaito wannan hadisi dukansu sun rawaito hadisin ne daga shi wannan musayyib bin ɗin din radiyallahu anhu akwai kissa kuma daga abi hurairah da wanda imam muslim ya rawaito da imam tirmizi shi ma a takaici kan wannan da hakim hakim kuma yake faɗi hadisi ne ingantacce imam zahabi ce haka ne haka kamar yadda imam hakim din ya fara sannan akwai hadisi jabir kuma wanda imam hakim ya ruwaito kuma ya inganta hadisin wanda a ciki kuma akwai hadisin ali bin abi talib radiyallahu anhu qala sami'tu rajulan hadisi na gaba kenan naji wani mutum yastaghfiru li abawaihi wa huma mushrikani naji wani mutum yana nema ma iyayensa guda biyu gafara alhali mushrikai ne fa qultu tastaghfiru li abawayka wa huma mushrikani zaka nema ma iyayenka bayan su mutu kenan gafara alhali mushrikai ne فقال أليس قد استكبر إبراهيم لأبيه وهو مشرك با إبراهيم يعني ما بابا سغافر با الهالي بابا سينا مشركي با قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم سينا أنبتا مع النبي هكذا يشي فقا وندك سكين متانين كسبانك ينا نيما بابا إيا ينسى غافرا لنيما سمغانا su ce ai ibrahim ya nema ma babansa gafara alhari baba yana mushriki daga nan Allah sai saukar da wannan aya kuma yake faɗi ma kana linnabi wallazina amanu wa yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah فلما تبين له أنه lillah لله تبرأ منه ibrahim la لأواه halim kenan. annabi annabi sallallahu alaihi bai kamata gare shi ba ko mumini ya nema mushriki gafara ko da makusancin sa ne baya ya bayyana su wa'annan mushrikan yan wuta ne sai Allah yake faɗi an istighfari da annabi Ibrahim ya nema ma babansa shi ma ba komai bane sai alƙawarin da ya masa a can a suratu Maryam la astaghfiranna laka ko rabbi zan nema maka gafaran ubangiji na wannan alkawarin ita ce annabi ibrahima ya cika kawai wa'adaha iya falan ma ta bayyana lahu lokacin da ya bayyana ma ibrahim annahu adu lillah shi baban nashi mamakin Allah ne tabarra minhu da wabada bainana ko bainakumul adawata wal baghdha hatta tu'minu billahi wahadahu sai kace illa qawla ibrahim li abihi to nan ma sai Allah ya nuna ya faɗa ne kafi ya bayyana masa maƙiyin Allah ne lokacin da ya bayyana maƙiyin Allah ne innabi Ibrahim ya farranta gare shi ce sai su yi imani da Allah wahadahu kawai inna Ibrahim lallai annabi Ibrahim la'awahun mai yawan komawa zuwa ga Allah ne halimun kuma mai haƙuri wannan hadisi imamu hakim da Ahmad Sukoreto hadisi qultu inji mai littafi kenan Muhammad Nasiruddin Albani a wayannan hadisai suna nuni kenan in mutum munafiki ne ba a nema masa gafara ba a masa sallah ba a nema masa rahama in kafiri ne shi ma haka ba a nema masa gafara ba a nema masa rahama ba kuma a masa sallah wannan kenan ke kawo wannan sai dai kafin ya mutu za a nema a roƙa masa shirya ne shirya ke nema masa shi kamar yadda aka kira wato annabi sallallahu alaihi wasallam in zai rubuta wasiƙa fice yana kiran su Allah ya shiryatar da su irin wannan ko kuma da aka je annabi Musa je wajen Fir'auna ya kira shi zuwa ga shari'a idan shari'a ne wannan zaka iya nema ma kowane irin mutum kowane irin mutum Allah ya shiryatar da shi Allah ya shiryatar da shi ba matsala wannan amma gafara bayan mutuwa to kuma sai ta yanke daga nan in har bai shirya ba qultu wa hadha al istighfaru to hadha al istighfaru innama huwa ma hakahu Allah ta'ala fi awakhir surati ibrahim istighfar da annabi da ake magana annabi ibrahim ya nema ma babansa shine wanda ya zo cikin su karshen suratul ibrahim rabbana ghafirli wa liwalidayya وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اگے إبراهيم أنا یہاں يعني ما بابا سقافرة وقد ذكر المفسرون أن هذا الدعاء منه كان بعد وفاة أبيه وبعد هجرته إلى مكة <clears throat> ما لما ما تفسير سنجي ونن الدعاء النبي يايتني النبي إبراهيم كينا يايتا باير رسوان بابانسا bayan ya hijira zuwa ga makka ma kai ya shahada siyaqul ayati allati waradat fi akhir al aya al saboda haka don ya dace da wayannan yadda ayoyi suka zo a wannan sura wa ala zalika fa yanbaghi an yakuna at-tabyin al-madhkur fi al-ayati al-istighfar inma kana ba'da wafati abihi aidan wa kana zalika bi ilami Allah ta'ala lokacin kuma da ya bayyana cewa dan wuta ne ya kubuta daga masa addu'a shi ma bayan mutuwa ne Allah ne ya sake sanar da shi haka din kuma faqad kharaja ابن أبي bi sanadin sahihin كما قال السيوطي في, الفتاة في الفتاوى عن ابن عباس قال ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما مات تبين له أنه عدو لله فلم يستغفر له <clears throat> هنا حديثي كان عندك عبد الله بن عباس وأن ابن أبي hatim ya ruwaito da kuma isnadi ingantacce yake fadi ibrahim bai guce ba yana nema ma babansa gafara har ya risu har yana ta masa nema masa gafara sai lokacin da Allah ya sanar da shi waje dan wuta ne daga nan sai ya daina shine ne falon mata bayyana annahu aduwun lillah ta barra aminu kenan kala annawawi rahimahullah ta'ala fil majmu as-salatu kafiri wa ad-du'a'u lahu haramun bi nas al-qur'an wal ijma kenan <clears throat> wato sallah kan kafiri da masa addu'a da neman masa gafara haramun ne kai tsaye da nassi na alkur'ani da kuma ijma na malaman musulmai gaba daya cewa ba a nema ma kafiri gafara Allah cewa ma kana istighfaru ibrahim li abihi la mawjatu wahdahu wa ma kana lin nabiy wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba ko da makusantansu ne kenan wannan nassi ne ya zo ya haramta abun gaba daya ultu in ji mai littafi kenan wa min zalika ta'lamu khaba بعض المسلمين اليوم tarabbi ala ba'd al kuffar ke anan ne zaka gane kuskure wasu musulmai a yau masu nema wato masu nema ma waɗanda ba musulmai ba da kuma yi masu nema musu yardan Allah akan wasu kafirai sai shi Allah ya ji kawwa ne Allah ya yarda da wani Allah ya gafarta ma wani tarahum neman rahama wa taraddi kamar yadda ake masahabbai radiyallahu anhu kenan muke gane wato kuskuren wayansu musulmai masu aikata haka wa yakfuru zalika min ba'd ashabil jara'id wal mujallat ce da yawa masu aikata haka masu jaridu da mujallai kaga su suke aikata wannan duk wanda ya mutu su za su rubuta wajen rubutun kuma za su je za su yi da yaren da suke amfani da shi Allah ya rahamce shi Allah ya ji kansa ko da turanci ne duka maganan peace ko eh rest on peace duka wannan magana ne da wannan shine ma'anan tarahum din kenan wanda sai kawo mana wanda yana yawan yawan amfani da shi a jaridu ba a iya ganewa ko a text da ake turawa in wani ya mutu su ce rest in peace ko to wannan kaga kalma ne kaman ka Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya bashi lada Allah ya gafarta masa shine ma'anan wannan kalma to Allah ya hana wannan sai ke fadi wala laqad sami'tu ahada ru'asa'il arab al ma'rufina bit-tadayyun yatarahamu ala sitalin wato shi mai littafi kenan ce na ji da kunne na ɗaya daga cikin manya-manyan wato shugabannin larabawa sanannu kuma da addini yana nema ma wani mutum da ake kira stalin wanda ba musulmi ba rahama A shuyu'i wanda yake yana bin addini shuyu'iyya الذي هو ومذهبه من أشد وألد الأعداء على الدين wanda yake da shi da mazhabansa yana da cikin mutanen da suka fi kiyayya ga addinin musulunci mutane irin mutanen addinin China da kuma Rasha sune ne wanda duk wani mai tunani akwai Allah su suna gaba da shi ma to irin wa masu wa'annan aƙidun bayan ya mutu sai yi wani babban mutumin sabbin nan shugaba na larabawa an san shi da addini yana nema masa rahama wa zalika kalimatin a ina ya wannan a wata kalma alqaha a raisul musharu ilaihi wannan shugaban da muka yi nuni a kansa bi munasabati wafatil mazkur wata kalma da yayi a gidan rediyo lokacin da aka ga wancan ya mutu kaman yana ta'aziyya ga kasar da su aka yi musu mutuwan kenan uzi'at bi radio wanda aka watsa a radio sai sai ya ji yana wannan kalma Allah ji kawwa ne Allah maza rahama irin wannan shi menene sunan shi ma Stalin ko wani babban arne ne kenan yake fadi wala ajaba min hada babu abun mamaki a wannan to kad yakhfa alaihi mithlu hada irin wannan zai iya koyuwa gare shi tunda ba karatun littattafin addini yake yi sosai sosai ba to zai iya koyuwa cewa ba a nema musu gafara walakin al-ajab abin da yake abun mamaki min ba'd ad-du'ati al-islamiyyin wasu masu wato ad-du'at masu da'awa kuma musulmai malamai da sunan malamai suke wannan ayyaka fi mithli zalika haythu qala fi risalatin lahu inda yaji shi ma ya fada a wani risala risala shine wani dan littafi dan kadan da ya rubuta akan wani abu yake fadi rahimallahu bar menene barnard Jush wani mutum ne shi ma arne ne ko ya ce Allah ya ji kansa ta gani kalma ne rahim Allah Barnadush ai shi a wata risala da wani malami babba mai da'awan addini ma yayi wannan magana shi to kaga in wancan shi abun mai sauki ne sai ki gila bai san irin wa'annan dalilai ba wa akhbarani ba'du thiqati an ahadi al mashayikh ce wani daga cikin mutane wato amintattu a wurina ya bani labari daga wani malami ma annahu kana yusalli ala man mata min al-firqatil islami ismailiyya al-batiniyya yana sallah kan duk wanda ya mutu ta wata kungiya da ake kiranta ismailiyya kuma batiniyya ma itiqadihi annahum ghayrul ghayrul muslimin kuma shi a kansa yana in aka tambaye shi wata wayannan mutane me matsayin su su ba musulmai bane amma kuma in ɗaya yi sallah daga mutu daga wannan sai ya masa sallah a ismailiyya batiniya mafiya su ne mutanen shi'a siriya shi shugaban Siriya yanzu aqidan su kenan Bashar wannan Ismailiya kuma baɗiniya ba sa sallah ba sa hajji ba sa azumi duk wani abu na ibada ba sa mutane suke bauta mawa shine shi yasa kafire ba sa so shirya irin wayannan har abada tare suke akwai baɗiniya daga cikin su akwai nusairiya duka suna karkashin kuma ismailiya di wannan kungiya ta shi'a ba sa sallah ba sa komai sai kuma shi kansa malamin in ya yana da itiqadi cewa ba musulmai bane li'annahum la yarawna as-salata wala al-hajja ba sa sallah babu hajji wa ya'buduna al-bashar kuma suna bauta ma mutane a da yawa abinda suke kenan duk hajjin da suke ba sa gani akwai hajji ba sa gani akwai sallah ba sa gani akwai duk wata ibada saboda yanzu babu imam wanda ake jira ya fito ya jagoranci mutane suna kiran shi waqatul ghaiba shi yasa in suna magana sai shi ajjalallahu farajana Allah ya sauri ya fito da shi don a samu ayi ibada na gaske duk wannan yanzu siyasa ne ina da wani littafi da aka bani wanda fatawowi ne na Khaman na yanzu wanda yake shi ne mufti na Iran tambayoyi ne aka musu kusan ɗari hudu da wani abu yana ba tambaya yana ba da amsa amma aka mai da shi littafi a gidan a tv ne live ake yin abu to sai yana rubuta aka mai da shi littafi istiftat istifta'at ne sunan littafi aka tambaye shi wani yake tambaya a garin su a iran kenan akwai wasu mutane da suka ɗauki aliyu shine allah shi ake ma Sallah shi ake ma azumi shi ake ma zakka ba wani ba sai shi wa'annan mutanen najasa ne amsar da bada a wannan kenan ce to akwai wasu kuma su ba sa ganin aliyu shi Allah ne amma kuma bai da bambanci tsakanin shi da Allah ce wannan ba wani abu bane ba komai shi ba Allah bane amma babu bambanci la farq baina huwa baina Allah <laughs> Allah sun ce wa'annan ba komai musulmai ne za a yi kobi da su su suna girmama Aliyu ne yadda ya kamata amsan da ya ba da kenan aka sake tambayansa me hukuncin sallan juma'a a yanzu ce juma'a yanzu ba wajibi bane juma'a za a ba musulmi zaɓi amrun ne ta khairiyun za ba ka zabi sai mai tambaya me sha ka faɗi haka suke a abin da yasa ai yanzu babu shugaba to duk wani abin addini da mu zamu yanzu zamu yi ne siyasa don siyasa amma waqatul ghaiba ba lokacin da za a yi ibada ibada ta zama ibada da za a ma Allah ba lokaci ne da ba jagora komai sai dai a yi ne kawai don kada a ce mu ba musulmai ba wallahi amsa da ya bada wannan littafi ina nan da shi tambayoyi a wani abun nan aka buga shi a wani gari ana kiransa sa qum a wani maktaba da ake buga littattafai ana kiran shi an nusairiya qum na babban birnin da ake ibadan siya sosai kenan nan ne manyan malaman su suke to kaga irin waɗannan mutane kenan sune Isma'iliya. nusairiya to duk kuma shi a aqidan su yana komawa ga wannan ne to musamman a yanzu su suna gan duk wata ibada mutum zai yi zai yi ne kawai sai dai don kada a ce baya yi kamar yadda qur'ani da mu muke ganin qur'ani su suna rike shi ne kawai don dai su kasance tare da musulmai su ba shine qur'anin su ba akwai musa fatima wanda suke jira ranan da annabi ya rasu bayan annabi ya rasu jibrilu ya zo ya yi mata diktetin qur'anin da ya fi namu so uku ba harafi daya a wannan qur'ani aliyu a ce yana ji yana rubutawa yana rubutawa har aka gama ya rubuta daga nan ya rike da zai tafi ya ba na gaba da shi har zuwa yanzu yana wannan mahadin da yake boye a wani wuri da ake kira sirta yana jira ya fito shekara dubbai Allah ya bar mutane suna mutuwa a shirka wai wani yana na boye da littafin su na gaskiya ku duba irin wannan aqida don Allah <laughs> Allah astaghfirullah na'am shikenan su kam a wurin su sai <laughs> Allahu alam to irin wannan za ka gane Allah ya aiko da manzo na ƙarshen zamani ya sake kuma wai akwai wani mutum shi yana koye yanzu shi ake jira kafin a bauta ma Allah shekara dubbai mutane suna mutuwa ba qur'ani ba sallah ba zakka ba komi sai wannan mutumin ya zo wanda har abada ba zai zo ba babu shi ma ko akwai shi babu hasan al-askari da suke cewa mahaifin mahadi bai da dama a tarihi bai da gaiba guda biyu yayi gaibatu sugura da kuma al-ghaibatu kubra kuma suna warware kan sun ce fas kowane imam ya san lokacin da zai mutu rasu ranar da zai mutu saboda ya san gaibu to ya san gaibu yasa zai boye don kada a kashe shi ba zai fito wurin da ya san ba zai mutu ba har shekara dubu <laughs> astaghfirullah to Allah ya kiyaye to wayannan sune ismailiya kenan al-batiniya wato mutanen Syria da yawa an shi an su wannan sune mazhaban su mafi yawa na'am a yanzu haka a yanzu haka Allah ya kiyaye to ka kama ya dace ma da wannan kalma ne. su suna bauta mutane a yanzu haka za ka ga shi a mafiya mutane suke bauta mawa don wanda yake raba zuwa hajji musamman a watan rajab kafin ramadana za ka ga suna zuwa da yawa umra idan suka zo za ka gansu a magaban ma an gama sallan isha'i sai su taru a nan gaba masallacin bagi'a su zauna gurub gurub gurub ana ta kuka ana ta addu'a haka za nan za su kwana ana kiran sallan asubahi kafin ai sallah sai ga suna watsiya, ko kuna zuwa masallaci su kuma suna watsiya. duk wanda ya san su zaka haka zaka gani sai dai mutum bai san shiya ba su kowace sallah za ka ga kuna gudu za ku samu sallah su kuma suna watsiya. ina za su je za su je wani wuri da ake musu gariya nan kabari wani ne nan masallaci wani ai ta daukan hoto ai ta kuka kawai aiki kenan har abada mutane suke bauta ma sun ce su in ga kabari ga ibla ka kalli kabari yafi akan kalli ibla kai sallah haka aqidan su Allah ya tsare mu wa ma zalika kana yusalli alaihim malam yace saboda haka wannan mutumin din da muka ambata yana sallah kawai wa'annan mutanen nifaqan domin munafinci wa mudahanatan da sai da addini a sai duniya kina wannan mudahana shine mana mudahana lahu fa ila Allah mushtaki mushtaka muna kai kuka zuwa ga Allah wallahu almusta'an Allah ya taimako wannan shine mas'ala da muke kai wanda na ƙarshen kuma matsala kenan yanzu inda za a tashi sati mai zuwa shine wata jibu salatu fi al jama'atu wato a sallan gawa ana yin jam'i wajibi ne kamar yadda yake wajibi a salloli na yau da kullum shine matsalan da za mu tashi ta ɗaya akan abin da ya shafi sallah insha Allah